الحمد لله الذي جعل الليل والنهار في الفتل لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى يوم الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي لوتر رمضان hijira ta annaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 24 ga watan biyu shekara 2026 inda muke gabatar da karatu cikin littafin ramadanu shaharul itki minan nari muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za a inta daga wuta cikin wannan wata wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu ya yi masa rahama ya sa sun huta aikin da ake gudanarwa na alkhairi a wannan gurin da niyyar Allah ya kai sakamakon zuwa gare su Allah madaukakin sarki ya karba a wanda suke da littafi a hannunsu za su duba shafi na sha bakwai amma a karatunmu na jiya ina fassara wasu kalmomi guda biyu a baya daga baya na gane cewa kuskure na fassara su akwai a shafi na sha hudu yayin da muke karanta hadisin imam muslim ya ruwaito hadisin na aisha da ta ce kultu sai na ce haisu da sinu sai na fassara shi da akuyar da aka dafa ba haka abin yake ba a tamuru ma a saman wal wato dabino tare da mai da cikui shine ma'anan haisu. sannan na fassara a shafi na sha biyar kalman yaskab da ma'anan yana kushi duk da akwai talazum tsakanin su amma asiyahu shine ma'anan yaskab tsohon wani ya ji wannan a farko to sai ya gyara kuskure ne domin fara cewa daga cikin mafi girman abin da ke wajabta samun yanci daga wuta a wannan watan shine tsoron Allah malam ya kawo a shafi na sha bakwai Allah madaukakin sarki bayan ayan wa laqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah sai ce taqwa shine an tattaqi Allah rabbal alamin fi ilal ma'muri wa tarkil mahzuri a jumlace in aka tambaye ka me ma'anar taqwa shine ka ji tsoron Allah in Allah ya ce ka yi abu ka yi in ya ce ka bari ka bari to shine malam yake cewa inna inna taqwa min a'zami mujibatil iski min an-nar to ita ƙawa. tana daga cikin mafi girman abin da ke sa Allah ya yanta tabawa daga wuta wasiyam shi kuma azumi min akbari asbabit taqwa yana daga cikin mafi girman sabubban da ke sa dan adam ji tsoron Allah saboda mutum na iya keɓanta shi kaɗai a inda ba wanda ke iya ganinsa ya ɗauki abinci ya ci amma tsoron Allah ke sawa ba zai iya keɓanta shi kaɗai ɗin ba ya ci abinci ya fito ƙanar lafi azza wa jalla Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi hallari na amano ya ku waɗanda kuka yi imani da ma'ana ya ku waɗanda kuka tabbatar da cewa ba wanda za a bauta wa in ba Allah ba sannan kuka gasgata biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar shi ne ɗan sako daga gurin Allah. to Wannan ayin ta ya ayyuhal ladina amanu ya ko inda kuka yi imani shi abinda bahaushe yake cewa kenan imani abin shiga aljanna kowar rasa shi yayi na banza kalli in zaka baka ka sake gitta ta nan ka cewa yani imani abin shiga aljanna kowar rasa shi yayi na banza so mun sha faɗa cewa alaƙar Allah da bawa alaƙa ta farko ita ce ta imani da abin da zai sa imanin kai lalace to ka nisance shi sannan babu ruwan Allah da kai kowaye kai kuma ko dan waye kai kuma kowaye babanka idan alaƙar ka da kai da shi ta imanin ka lalace shi yasa za ku ga gada farko Allah sai ya ce amanar rasulu manzo ya yi imani bima unzila ilaihi min rabbih sannan sai ce wal mu'minuna kullun amana billahi wannan su ya yi imani da Allah subhanahu ta'ala, to imanin nan yana da rukunai guda shida kamar yadda muka sani wanda akan asasun su ne dukkan wata aƙida ta ahli sunna ta gino na farko shine al'imanu billahi na biyu al'imanu bil mala'ika na uku al'imanu bil kutu na hudu al'imanu bil rusul sannan na biyar al'imanu bil yawmil ahir, sannan na shida al'imanu ah, bil qadar khairihi wa sharrihi ayoyin alƙur'ani guda biyu idan suka tashi faɗar imani sai kaga a zahiri abu biyar suke faɗa amma malamai sun ce abu shida ne laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra Allah sai ce man amana billahi shine na daya wal yawmil akhir biyu wal mala'ikatu uku wal kitabi hudu wan nabiyina biyar ya ayyuhal amanu amanu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ذاك بيار سيما لم يسكت ميسا بأجيرا سو شد بكيتي قدر أفديتا sai suka ce saboda imani da Allah da aka faɗa tun farko yana da alaƙa da imani da ƙaddara. wayannan su ne rukunnan imani guda ainihin wato shida to sai Allah ya kira waɗanda suka yadda da waɗannan cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani Allah sai ya ce kutiba alaikumus siyam an wajabta muku ainihin wato azumi da haka lafazin kutiba alaikumus siyam anan za mu ga cewa mabniyun ne alama lam yusamma fa'iluhu kamar yadda malaman lugha suke faɗa saboda asiyabu shine na'ibul fa'il ɗinsa. to a ka'ida ta masana yare na harshen larabci akan gina fi'ili ya zamanto mabni lil alama lam yusamma fa'iluhu da wasu ka'idoji da wasu dalilai na farko akan yi gini abin da suke ce masa shine akwai al'ilmu bihi wanda ya magana da in an san shi yana da girma akwai lokacin da in an tashi sai a gina jimla akan uslumi na ko ka ce mabinin lilma jahul ko ka ce mabinin alama na yusamma fa'ilu kamar nan ai an san wanda ke wajabtawa amma saboda girman wanda yake wajabtawa a nan ba ma a bukatar sai an faɗi sunansa kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa cewa wato kulikal insanu min ajal kamar yadda yake cewa kulikal insanu da'ifa ai an san waye ya halicci dan adam ɗin, to shi yasa wani gurin Allah sai ya ce ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'u ula an san wanda ya buga misalin saboda sananne ne da kuma girman wanda ke buga misalin ba ma a bukatar sai an faɗi sunansa sana abu na biyu wani lokaci rashin sanin waye magana sai a gina fi'ili akan mabnin alama lam yusamma fa'iluhu ko mabni lil majhul kaman yadda ake cewa suriqal mata'u an sace kaya idan kunta la tadri man saraqahu in baka san waye ya sace ba sannan akwai akan gina saboda girmamawa wato a dan a tsare girman wanda ake magana a kan fa yusanul fa'ilu an yi zukara fi misli hadhihi al-mawdi kaman a ce khuliqal khinziru sannan akwai wani lokaci akan ambaci fi'ili ya zama mabnin alama dan ma Failu? saboda wulakantuwar abin da ake magana ainihin wato a kansa kamar yadda suke cewa an ce utila umar bin khattab radiyallahu anhu wa yusalli subha an kashe na umar saboda haka ai mun san waye ya kashe sai na umar saboda munin wanda ya kisan a nan gurin da kasantuwarsa da wulakantarsu in ka zo ba ma ka cewa ga wanda ya kashe umar sai ka gina jimlan akan mabni lil majhul sai ka ce an kashe na umar an fahimta yi lokacin da wannan matsalar ta fara zuwa nan kasa sai ta zama wa mutane sabon abu bako so ba bako bane duk kalifofin annabi sallallahu alaihi sai na abakar ne kaɗai rashin lafiya ya rasu amma umar kashe shi a kai a masallaci irin yadda kaga an kashe malam jafar tarihi ne ke maimaita kansa shi yasa wancan malamin ke cewa wato innal ula qatalu aba hafsin lahum daurin likulli jarimatin la tufur har أمير ke مصليا ta السبيحة To sannan wani lokaci akwai tsoro akan wanda yake yin aiki shi ya ce kutila fulanun an kashe wani in kana bin tsoron fadar wanda ya kashe shi din ana yin haka sannan akwai abin da suke ce masa qasdu ibhami in ana so ai ibhami ya zamanto abin rufaffi ba a so a buɗe a wanda abin yake da alaƙa da ainihin wato shi to malamai sun faɗa sun ce akwai guraren da ba a amfani da lafazin kutiba sai ga abin da yake yana da wahala Allah ta'ala a nan gurin da yake kutiba alaikumus siyam mun faɗa mun ce wanda suke azumi a nan eriyar azuminsu yana da sauƙi bin nisba in ka haɗa da waɗanda suke eriyar duguri irin su yobe sakkwato da wasu gurare da yake nan sannan yanzu a cikin awa ashirin da hudu da ake da shi akwai waɗanda fa suna azumi a sassa na duniya ya kai kusan awa ashirin fa a cikin awa hudu ne gaba ɗaya ko awa biyar a cikin awa ashirin da hudu za su ɗauki awa kusan ashirin ko awa sha tara suna azumi a awa hudu ko biyar ne za a kira sallah za su yi buɗe baki za su yi sallar tarawi, za a yi abin da za a yi a sake yin sa'ur sannan a wuce da azumi to kaga in ba dan dan adam alaƙarsa da da sha a ci ya batta me yasa yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa annabi Adam da ya zaunar da shi a aljanna. Ai ya ce masa inna laka Allah ta ju'a fiha. Nan inda kake zaune ba za ka ji yunwa ba. Sannan wala ta'ara kuma ba za ka yi tsiraici ba. Sannan wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Anan ba za ka shiga hantsi ba. Sannan kuma ba za ka ji kishi ba. Me alaƙar ɗan adam da shiga hantsi rana? Takan tilasta shi dole in gari ya waye sai ya fita. ya ji ya nemo abin da zai ci amma Allah ya ce a nan aljanna ka babu don ku fahimci alaƙar ci da sha da ɗan adam wannan yasa wani lokacin Allah ya ga dama sai wa mutane azaba da yunwa shi yasa ya ce wa quraishawa falyabudu rabb hadha baiti ku bauta wa ubangijin wannan daki allazi afa'amahum min ju'i wanda ya ciyar da su daga yunwa sannan wa amanahum min khawf sannan ya amintar da ku daga tsoro Allah ka amintar da mu daga tsoro so wannan shine to sai aka zo sai aka ce to yanzu ka daina cin abinci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza dan a jarraba ka to wannan din za ku ga kamar yadda na faɗa na ce wallahi ba kowa ke iya wannan ba kuma ɗaya daga cikin hikimar sa cewa kowa sai ya azumi ba maganan mai kuɗi ba ne ko mai mulki malama ka da kai bawa ne na Allah duk ka da matsayinka da wannan dokar tana kanka kuma Allah tun da ya ce a yi ya rage naka kafarai ne suka zo suna magana sai suka ce ai ƙasa ƙasa da murya saboda Allah Muhammadu fa yana da jin da an ɗan ɗaga murya wallahi ji waje suna wannan tattaunawa kawai Allah ya ce musu a ko a wa a bi ko ku ɓoye maganar ko ku fito da ita Allah ya ce musu innahu alimun za ta sudur abin da ke cikin ƙirjin wanda ma bakin bai faɗa ba Allah yana sanar da shi shikenan ta yin da Allah ya gama da ɗan adam kenan idan aka sai zamanto sai aka ce kutiba an wajabta saboda yana da wahala to an ka bibiyi alfas wanda suke da alaka da kutiba haka zaka gani a qur'ani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai ce kutiba alaikumul qisasu fil qatl an wajabta muku yin isasi a wurin kisa saboda wani ya kashe wani a kamo shi a kashe dan a zauna lafiya wallahi yana da wahala a ƙasa saboda wani wanda zai yi bannan takan yi a samu dan wani ne ko yana da alaƙa da wani to a lokacin ɗayar da kisasi a kan shi ya kashe wani a kashe shi wallahi yana da mugun wahala yasa ina mamaki wanda ke zaune a Najeriya sai ya zauna yana zagi shugabannin biya. a waccan ƙasar inda ɗan mafi girma wanda ke da alaƙa da masarauta zai kashe ɗan mafi ƙasƙancin mutane wallahi malam in dai ba iyalan wanda aka kashe suka ce sai an yafe ba babuwansa da ya fito yana da alaka da gidan mulki wannan abin da Allah ya faɗa ya ce wala kun fil qisas hayatu Allah sai ya tsayar da sai sun tsayar da ni a Madina na je gurin da in suka kama ka da kwaya ko suka kama ka da wani abu ko kaza ko kaza wala malam nan ake zuwa da an kai ka alƙali ya riga tabbatar da cewa laifin ko kai kirari kai haka kawai za a zo ajiye mutum akwai abin da ake ce masa takobin da suke amfani da shi ga yawo jini na wuce wala malam sun kuyar da mutum kawai za su kafin ka ce mai kausi dai ka kan mutum ya sauka to shi kuma Allah da yake ya fi kowa tausayi da jin kai ku duba ku gani fa dil rahmat da muke ta cewa a cikin ta a duniya kwaya ɗaya ce fa Allah ya ɗauko ya kawo duniya ya rike casa'in da tara sai an koma gare shi ba a cikin wannan rahamar ƙwaya ɗifa da bayi suke yawa. ita ce take sawa kaga dabba ta haihu a daji ba wanda ke muraƙabarta amma tana jin cewa ɗan da ta haifa ba za ta iya ɗaga ƙafa ta taka shi ba saboda wannan rahamar ta Allah ba amma Allah fa da yake da wannan jin kan da tausayin da ya sa har dabba da take haifa ‘ya'ya ta kula da su a wannan tsarin shi ne sai kawo dokar cewa kutiba alaikum alqisasu fil qatl al hurru wal abdu bil saboda abin yana da wahala da shi aka samu sai suka fa Allah tausayi sai suka fa Allah sanin ya kamata sai yasa kaga Allah da ya gama a ƙarshen ayan sai ya ce walakum fil su hayatu ya ulul albabi a cikin kisasi akwai rayuwa ya kuma abuta hankali yanzu gashi nan abubuwa na faruwa a ƙasar nan sai dai kawai a ta kama ko yana cikin abin da ya bata ƙasar nan shine akwai rashin wannan kisasi kai yanzu da kake zagin hukumomin saudiya wanda su suna iya wancan ga dan kowaye kai sai ka lissa baka ka gani yanzu ko ɗan hakimin garin ku ne ya kashe wani da wuya na nutse da Allah iya kamo ɗan, a tsaye mai da kisasi a kashe yasa nace duk wayanda yanzu ake ta magana an kakkashe an yi waye ana iya kai kotu alkali ya tabbatar da laifin yanzu mutum na ƙarshe wanda yake da zai sa hannun azartar shine gwamnan jihar ku duba ku gani lalla duk waɗanda aka zartar da hukuncin kisa bayan ya tabbata sun yi kisan an je alkali ya tabbata nawa ne gwamnonin suka sa hannu aka zata ku je ku bincika ku gani eh to ganin cewa wani ya kashi ba ai komai ba wani ya kashi ba ai komai ba wani ya kashi ba ai komai ba shi ke sa gobe wani ma shi ma ya kashe don ya san ba abin da za a yi ko ba yana cikin abin da ya bata kasa ba to wannan muna magana ne akan asasin da Allah ya faɗa yadda ka ga azumi na da wahala to haka isasi ma yake da wahala wani ya kashe wani azartar da hukunci a tsaya a kan shi sai an tabbatar da hukunci ya tabbata azarta shi yasa ma dama muna rayuwa ba a ƙarƙashin tsarin da Allah ya ce ba wala akwai abubuwa da za su taso mana sai dai mu ta kama kun san wannan shigantakar da ake yi a ƙarƙashin tsarin Allah ba zai taɓa yiwa ba wani ya kashe wani a ce ya kashe ran ta tafi a banza shi yasa Allah ya ce mana min ajali ka katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka annama qatala an jami'a sai na Umar cewa ya rantse da Allah da labari zai zo mai mutanen gari kara su taru akan kashe mutum da ya ci ya rantse da Allah shi ya kashe su duka dan a zauna lafiya haka ake kamar yanzu gashi nan sai a kai mutum kotu kotu ta tabbatar yana da laifi mu musulmi ne mafi karanci a ce ma an daure shi daure rai da rai sai ka an ce ai shi ke kwana biyu ka daina jin labaran mu kuma gashi Allah ya jarrabe mu kana rayuwa cikin wata al'umma da bata san ciwon kanta ba wanda ya tashi yana rigima saboda ita sai ta mayar da shi kuma shi ne abokin rigimata, haka muke eh haka muke so akwai abubuwan da bana so in shige su yanzu saboda muna watan ramadan amma ko yanzu ba yadda za a yi yanzu ba asuba ba in kaɗan abin nan baka hau social media ba daga azahar ka yi kana hawa social media sai kaga ga wani abu kuma duk me ya haifar da wannan matsalar wannan rashin tsarin na kisasi ko yi amai yana cikin abubuwan da suka rikita ƙasa suka hana ta zaman lafiya eh kuma ba yadda za a yi ta zauna lafiya yanzu wannan cikin abin da zai nuna muku kwata-kwata al'umma ce da ba mu san ciwon kanmu ba ishu ɗin da ya kamata mu ɗauka ya zama shi ne ishu ba shi ba ne dama yanzu ai na san farko farkon Ramadan din nan kuna da labarin ababen da ke faruwa nan da can daga fara Ramadana zuwa yanzu a waye gari a ce can an kashe mutum kaza can an kashe mutum kaza can an kashe mutum kaza to yanzu labarin adadin mutanen da ake cewa an kashe can an kashe can idan ka haɗa shi in ka shiga social media yanzu za ka ga rikicin gwamnatin tarayya da malam Nasiru mutane sun fi damuwa da shi sama da mutanen da ake kashewa tsakaninku da Allah haka ne ko ba ka wasu eh ina ruwanka in suna rigima matsalar ka ce ba shi bane abin da ke damun ka asalin sama ka kalla ka gani yadda wannan matsalar da ba ita bace asalin matsalar da take damun mu sai muka mai yadda ita sai ta zama wa sai ta zama matsala asalin abin da ke damun mu na rashin zaman lafiya sai zaman to kuma ba shi bane a gaban mu yanzu na bada misali na ce yanzu wannan na kanan nan da ya faru aka je aka samu mata da yara aka kashe ko yanzu tunda aka ce an je kotu so daya eh? yanzu ba na tsammanin nan yanzu akwai wanda zai sake maka labarin da aka je kotu da su aka ce an kai su ina maganar ta daya ba wanda ya wannan wanda ya so ba da labari ya samu kuskure wajen ba da labari ya labari ba haka ba lalla da matsalar wa'inda suka yi kisan da shi da labari ya bayar aka samu matsala da Allah wanne ne al'umma ta ɗauka ta tasa gaba shi yake ta. eh shi yanzu har sarauta ba ka ɗora mai sai ya to maimakon wa'inda suka yi kisan su ne ajandar mu su muka damu da su su muke bibiya wanda aka kashe iyalin shi ta wannan hanyar me damuwar al'umma wace gudunmuwa za a bashi saboda tsabar rashin sanin ciwon kai ma wai mutumin da wannan matsalar ta shafa sai ga ɗan jarida ya ji ya kakara mai ka? a kashe ma mata a kashe ma 'ya'ya guda shida lokaci ɗaya wai sai mutum ya zo ya kakara ma lasifika sai ce a wai yana so kamar bayani wato da wannan abu ya faru wai ya kake ji yanzu dan Allah fa haka muke so lokacin da duk al'umma abin da ke damunta ba shi ta mayar damuwa ba wanda ba na damun ba sai ta mayar mai to in kana so ka ce to ta ina za ka fara eh ta ina za ka fara to da ka Allah madaukakin sarki ya sa dace mu dai wayannan mutanen da suke wannan aiki na ɓanna. wala babban fatanmu guda biyu ne in Allah zai shiryar da su a iliminsa na gaibu za su shiryu Allah ka shiryar da duk wanda zai shiryu dan baka da wata addu'a da za ka yi sama da haka in kuma ba za su shiryu ba to Allah subhanahu ta'ala ya kawo hanyar da zai yi maganin shi da kansu da kansa Allah madaukakin sarki ya kiyaye ba ma so mu shiga wasu abubuwa gashi na shiga wasu abubuwa har lokaci yana so ya ƙure saboda haka idan yanayi ya bayi zuwa ga nan gaba watakila ko a nan ne mu tsaya mu ɗauki minti talatin mu tattauna waɗannan matsalolin sannan mu fitar da matsaya guda ɗaya shi yanzu cikin misalin da zan bayar yanzu ai an san cewa distinguish sanata da muke tare da shi a nan gurin a buɗe masallaci na yi magana na ce kaso casa'in cikin ɗari na ce ban san wani ɗan siyasa da yake da alaƙa da malaman addini ba Najeriya kamar yadda yake da shi. Eh? An gane? Na ce ban sani ba, na ce amma daga ƙarshe duka malaman nan suna kallo aka za ka ɗora allegation a kansa, yana da alaƙa da harkar ta'addanci. amma kuma aka ja baki aka yi aka yi shuru to yau kujerar da yake rike da ita da a majalisa ta abin da ya shafi harkar tsaro da bayanan sirri lala da ya sauka daga kan kujerar sai aka ɗauki wani aka ba yanzu ba mamaki a nan cikin masallacin nan akwai waɗanda in ka tambaye su bayan da sun sanata ya sauka wa aka ba kujerar wala ba su sani dan wata gaha ce ba su sani ba ba jin daɗi muke ba a'a ba wani mutum da ya imani da Allah da ranar lahira wannan abu da yake faruwa a ci yana jin daɗin sa balma mu da muka san matsala da muke ganin ta da ido ya bambanta da sai da labari take shi ya bambanta kama yanzu da ya sauko daga kan kujera waɗanda da suke ta maganganu a kan shi lalla da ya sauka ya bar kujera waɗanda aka bayan da kunga suna magana a kansu eh ba sai sannan mu kuma lokacin da yake kai wace gudunmawa muke bashi don maga ya kai ga nasara ko da ta addu'a ce ba ai to yanzu sannan ɗauki wanda aka ba ministan tsaro babba yanzu da kuma wanda ya tafi yanzu wancan da yake kai lokacin da yake kai ai an ce shi ba jami'in tsaro ba ne bai san tsaro ba bai san waye ba ko to yanzu da ya zo wannan din lala faɗa min da ya zo ne canza to lokacin da yanzu wancan yake kai yadda muke kafe hotonsa ana zagin shi shi yanzu da ya zo kun ga haka al'umma take yi a kan ɗaya ɓangar? to matsalar ta mace sai mun dawo mun gyara ta wayannan bandit ɗin da kake gani bala'i ne Allah ya jarrabi al'umma da ita ba maganan addini ba inda maganan addini ne da aka shigo ramadan dinnan ya kamata su bar mutane su huta ko mafi karanci mutumin da yayi da'awar cewa shi musulmi ne kuma wa'annan yan uwanka ne wa musulmai ai mafi karanci albarkar watan da aka shigo la'akari yana cikin watannin Allah masu alfarma ya kamata a ce ba ma wai musulmi dan uwanka ba wanda kai ka ce kai musulmi ne shi musulmi har wanda ba musulmi ba ma ya kamata a ce ya ci albarkacin shigo watan sannan ba wai ka je ka kamo wani ba in akwai wani a hannunka sawa'un yana da addini ko bai da addini ya kamata a ce shigowan watan ya samu alfarmar da a sake shi ya tafi inda mu ba wai kuna muna maganan fa musulmi ne kadai kar a taɓa shi ba a'a tunda Allah ya ce wala taqtulun nafsal lati annafsu kowace rin ta shiga ciki sawa'un ran na musulmi ne ko na kirista ne ko na wanda yake da addini ko wanda bai da addini to ta shiga cikin annafsul ma'asuma kar a taba ta to ka kaddara rai kowace iri ce wacce take hannun mutanen nan da Ramadan ya shigo ba wai su je su kamo wani ba shigowar watan ya kamata a su ci alfarma wanda ke hannu ma a sake shi dama kuma a cikin watan suke amfani da damar suna kai hare-haren da ba su saba kaiwa ba yanzu don Allah wani irin tasawuri za ka yi a ce maka cikin ramadan mutum ya ji yana da awashi musulmi ne wataƙila ma ya ɗauki azumi a bakin shi waɗanda zai samu su ma da azumi a bakin su Wataƙila gab da lokacin da za su yi buɗe baki ya samu mutanen nan ya kashe su ba su ci mai komai ba don Allah ya za ka iya sauwara abu ya za ka iya sauwara abu so wasu bayanai ne ake yi wa'anda kai da baka san abu ba kawai baka sani ba kuma matsalar mutane duk inda dama ka ga ƙasa ta lalace abu biyu ke lalata ka daga zalunci sai jahilci dama haka Allah ya wasafa dan adam innahu kana zaluman jahula zalunci sai jahilci da kowanne da yawa matsalolin nan ba su san su ba ba su ya suke ba kuma ba su yadda a yi musu bayanin cewa ba su san yadda abu yake ba Dan yadda za a yi a zauna lafiya saboda haka shugabanni wallahi su ji tsoron Allah wannan nauyin na zubar da jinin mutane wallahi yana su. kuma na rantse da girman Allah babu yadda za a yi Allah ya bar wannan abu yasa na ce muku dalilin da yasa Allah ya ce shi ya tashi alkiyama da yadda ziyan ladina asa'u bima amin kai da dan Allah mutanen nan da ake kashewa babu gaira babu dalili dan Allah da babu alkiyama mai take tsammanin zai faru eh mai take tsammanin zai faru to da ka shugabanni wannan nauyin wallahi yana wuyanku kuma wallahi duk wanda ya shugabanci gwargwadon shekarun da ya da damar da Allah ya ara masa gwargwadon rayukan da aka kashe gwargwadon kuma abin da zai amsa na tambaya a gaban Allah inda galibin su ai sai sun yi rantsuwa da Qur'ani kafin su hau cewa za su tsare rayukan mutane da jininwa da dukiyar mutane da waye da waye da waye nasu abin da yake faruwa zaka ce ba sa gani ne ba su sani ba ne suna gani sun sani shi kuma talaka in zai makansa kiyamun laili ya haɗa haddata na hari yayi saboda ka wa'annan mutanen ba su da adana abinda ake ce masa tausayi ko jin kai ko rahama da kuke gani a social media yana ɗaga muku hankali na rantse da girman Allah mu mun ga ninkin ba ninkin wannan saboda haka ba abin da zamu mu yanzu la lam nuku shay'an ban mallaki komai sai dai mu ce hasbunallahu wa ni'mal wakil saboda haka watakila yanayi zai zo mu yi bayani sannan mu faɗi matsayin mu daga ƙarshe akan wasu ainihin wato abubuwa na faɗa mutane na ce ko da kuka ga mun ba hanyoyin da muka bi wallahi mun bane ba wai dan shine zaɓin mu na farko ba an rasa zaɓi na ɗayan ne to ba mu da yadda za mu sai muka bi a matsayin wannan ya zama zaɓi na nawa zaɓi na biyu yanzu kwanan nan kowa ya ga kafin ramadan ɗin nan wasu mata su hudu da hijabi ana musguna musu ana dukansu ana cin mutuncinsu ko ba ku gani ba da bindiga ana dukansu lokacin da na ga wannan abin inda matsalar nan ta faru gab da garin gusau ne ana ce ma wani gari damba da infoma aka yi amfani su mutanen nan na daji wasu ne suka zo suka gayyato su cewa wannan ɗayan aka ce ai babban ɗan kasuwa ne in an ɗauki matan za a samu kuɗi ɗayan kuma aka ce manajan banki ne ko yana aiki a cbn aka zo aka ɗauko su da niyyar cewa za a samu kuɗi shi aladin ɗaya daga cikin masu mata ya ce lokacin da suka je suka kinnafin ɗin mutanen nan cewa tabbacin ba su ma san unguwar da suka shigo ba a lokacin da za su fita sai da suka tambaya ina ne hanyar da za su fita tana cikin bala'in mu akwai infoma wani kana rayuwa da shi a gari ya san shi ya san ka. shi zai ba da labarin ga lokacin da za a ɗauke ka ga yadda za a ɗauke ka in ma an ɗauke ka kana da nau'in kuɗi kaza da za a samu sanda aka yi wannan kowa ya ga wannan abin hankalinsa ya tashi aka rasa yadda za a yi ni din nan ni na san hanyoyin da na bi a daidai lokacin da suka ce mafi karancin abin da za su karɓa sai an ba su naira miliyan ɗari da saba'in na san hanyoyin da na bi na sa mutanen nan aka kubuto da su aka dawo da su cikin iyalansu ba tare da su masu iyalan sun biya ko shi ba to yanzu mu tsaya mu ce a lokacin da ba za a iya zuwa a je a rigima a karɓo su ba kuma kowa ya gansa cikin wannan halin da mu ba irin wannan hanyar mu karɓo su mu dawo da su wanne ne ya fi zama masala eh to rashin waccan hanyar ta farko a je a yaƙi a karɓo su shine yasa in abu ya faru babu hanyar da za mu rage ma al'umma damuwa sai mu damu wannan hanyar ta nawa ta biyu wannan fa shine dalili fa amma inda a ce za a yi yakin a murkushe su wallahi mu ma shi muka fi so wannan fitinan ne amfanin ta matsala ce da kai ma a hanya tana iya ritsa da kai a gida tana iya ritsa da kai in kai bata same ka ba wani wanda kake da alaka da shi alaka ta kusa wanda in an taba shi abin yayi ne ya taba ka abin na iya shafa shi eh saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace saboda ka shugabanni su ji tsoron Allah tunda yanzu yanzu ba an ce Ramadan mai zuwa za a shiga za a yi zaɓe ba to na muku da Allah an ba sa a yanzu da an haura Ramadan ɗin nan duk wata magana da take da alaƙa da ɗan wani ko an kashe wani yanzu an yi fakin ɗin ta ajiye. yanzu an ɗauki mi sai maganin yanzu yadda za a ci zaɓe. Allah ya sa mu dace saboda haka wa'annan mutanen waɗannan bandit din nan Allah duk wanda yake da rabon shirya ya tuba Allah ka shirye shi Allah wanda bai da rabon ya tuba Allah ka jarrabe shi da bala'in da Allah ka yi mana maganin shi Aisha sa za ku ga ina addu'a a karatu ina cewa Allah duk wanda yake a cikin halakarsa akwai maslaha ga al'umma Allah ka hallaka shi dan al'umma ta zauna lafiya mu mun san ba abin da ya fi karfin Allah tun da ba wanda ya fi ƙarfin Allah yayin da suke ganin kamar sun gagara sun Allah duk wanda a iliminka ba zai shiri ba Allah ka yi mana maganinsa da kanka Allah ka jarrabe shi da fitina da bala'in da shi kuma ba zai zauna lafiya ba dan al'umma ta zauna lafiya wannan su ne abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wa bi hadal qadri kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh